jiya mun kwana ƙarshen aya ta bakwai bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi ya yi kiyamun laili da kuma irin sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zaɓi ya gudanar da ƙiyamun lailinsa a kai mun yi bayani game da kima da daraja da falala da kiyamun laifi yake da shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace salla tafi falala bayan sallan farilla annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sallar dare idan dare ya je sulusin ƙarshe ɗaya cikin ukun ƙarshe na dare Allah da kansa yakan kirayi bayi wanda yake da wata bukata da yake so a biya mishi ya tashi a biya mishi bukata wanda yake so ya roƙi abin da zai roƙa ya tashi ya roƙa a biya mishi wanda yake neman gafara ya nemi gafaran a gafarta mishi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa qiyamul layli al'adar salihai ne tun kafin wannan al'umma duk wani salihin bawa yakan siffanta da kiyamun laili annabi ya ce kusanci ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya riƙe kiyamun laili yakan samu kusanci matuƙa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan annabi ya ce kankara ce ga zunuban bai idan mutum ya zama abocin kiyamun laili to yakan kankare mishi zunubansa sanadiyar kiyamun lailinsa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kiyamun laili yakan hana bawa afkawa cikin sabon Allah to kiyam al'amarin kiyamun laili babban al'amari ne abin da yake wajibi akan mu shine siffanta da irin waɗannan sifofi na alkhairi domin shi karatu ba shi da wata riba matukar ba amfani da karatun da a ba muna roƙon Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi to za mu tashi a farkon aya ta takwas to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو Allah maɗaukakin sarki yace ce wasu rabbika ka ambaci sunan Ubangijinka ma'ana ka lazinci ambaton Allah domin neman kusanci a wajen Allah Wa tabbatar ilaihi tabtila a tabattul ma'anahu al-inqifa'u ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala ka yanke ma'ana ka maida al'amarinka zuwa ga ta Allah da bauta ka rage ma kanka shagulgullar rayuwa ka rage ma kanka rayuwa ka rage ma kanka hada-hadar rayuwa wata batal ilaihi tabtila ka miƙa wuya zuwa ga Allah wajen bauta ma Allah Allah ce ka yawaita ambaton sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka yawaita ambaton Allah dare da rana ka ambaci Allah wa tabattal ilaihi tabtila sannan ka katse al'amuran ka yanke ka juya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka rike ibada ka rike ibada dan adam dalilin da ya sa Allah ya halicce shi dalilin da ya sa Allah ya kera ka shine don ka bauta mishi wannan shine dalilin halittarka wannan shine dalilin halittar ka abu na farko asali don me aka yi ka kai shine don ka bauta ma Allah duk wani abu da ba wannan ba ba don shi aka yi ka duk wani abu da ba wannan ba da za ka ribata to ribar kafa ne amma ba don shi Allah ya yi ka ba saboda ka Allah ce ka sadaukar zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anan wa tabattal ilayhi tabtila ka juyar da al'amuranka zuwa ga bautan Allah dalilin da ya sa Allah ya yi ka shi ne don ka kaɗaita Allah da bauta wannan bautar ita ce dalilin halittar mu dukanmu yau ka samu kanka a Najeriya a Nijar ne a Saudiya ne a ko'ina ne a duniya a ƙauyenku ne a garinku ne inda za a tambaye ka don me yasa ka samu kanka a bayan ƙasa a cikin ƙasarku a garinku a anguwarku ko a ƙauyenku amsar ita ce dalili shi ne don na bauta ma Allah to karka yadda ka ɗauki wani program a rayuwa ya sha kan bautan Allah domin shi abin da za ka sa a gaban ba don shi aka yi ka ba dalilin da ya sa aka yi ka shi ne don ka bauta ma Allah dukkan musulmi da ya yi imani da Allah da ranar alkiyama mafi girman muhimmancin al'amari a gunsa addini shine bautan Allah duk abin da zai taso to ya taso bayan wannan wadda ya yi haka wadda ya yi haka zai yi dariya wadda ya yi sabanin haka zai yi kuka duk wadda ya gabatar da addini ya gabatar da bautan Allah akan komai zai yi dariya duk wanda ya gabatar da wani abu akan addini akan bautan Allah zai yi kuka wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tafiya da mu'az ya goye shi a bayan jaki yace mishi ya mu'az tadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala ka san hakkin Allah akan bayi ka san hakkin bayi akan Allah wadda Allah ya ba su wannan hakkin Mu'azi ce Allah da manzonsa su ne mafi sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah kar su yi tarayya wa Allah da komai wannan shine mafi girman hakki akan ka duk hakkin da ka sauke a rayuwarka in ba ka sauke wannan ba wadda ka sauke ba zai taimake ka ba duk hakkin da yake kanka a duniya ka sauke in ba ka sauke wannan ba wadda ka sauke ba zai taimake ka ba ba zai sa ka farin ciki ba jama'a muna fahimta Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadhkur isma rabbika ka ci gaba da ambaton sunan ubangijinka ka ci gaba da ambaton Allah wa tabattal ilahi tabtila kuma ka juyar da al'amarin ka duka wajen bauta ma Allah wannan umarni da Allah ya bayar ba yana nufin karku nemi abinci bane ba yana nufin karku je bakin aiki bane ba yana nufin karku yi noma ko karku yi kiwo bane abin da yake nufi kar ku gabatar da noman da kiwon da zuwa ofis ko zuwa kasuwa akan addininku duk waɗancan Allah ya halatta su ne saboda su zan ƙarfin gwiwa ga bawa don ya samu daman sauke wannan haƙƙi mafi girma a kansa na kaɗai ta Allah subhanahu wata ala da bauta Allah ya halatta maka je ka nemi abinci a dukkan sashi da ya halatta maka domin abinda za ka neman ya zama ƙarfin gwiwa gare ka wajen tsayuwa da wannan mafi girman wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kanka na kaɗaita shi da bauta ku je ku yi kasuwanku ku je ku yi kasuwanku ku je ku yi harkan ofis ɗinku ku je ku yi harkan ofis ɗinku masu sana'a su je su yi sana'arsu masu noma su je su yi nomansu masu kiwo su je su yi kiwonsu amma addini shine liman amma addini shine liman kar wani a cikin waɗannan ya zama liman addini ya zama mamu za ta ɓaci ka je ka nemi abincinka Allah bai hana kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi أخرج لعباده والطيبات

Allah ya ce kuskure ne qul man zinatan lahi allati akhraja li ibadihi Allah ya ce ka tambaye su wa ya haramta wa ya yace baki lahi allati akhraja li ibadihi awa ado kawa kayan kulliya da Allah ya halatta ma bayinsa Allah ya ce wa ya hana ka ce musu wa ya haramta ka shiga gida mai kyau Allah ya ce wa ya haramta ka sayi motar ka mai kyau Allah ya ce wa ya haramta ka ci abincinka mai kyau Allah ya ce wa ya haramta Allah ya ce ban haramta ka tambaye su ulman harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa ya haramta kayan ado da kawa wadda Allah ya halatta ma bayi wa tayyibati min rizki da dada abinci Allah ya ce wa ya haramta Allah ce ban hana ba kul huwa lil ladina amanu fil hayati dunya Allah yace ai na samar ma da waɗannan kayan jin dadin ne Allah yace don masu imani su mora to amma dai da kafirai su ma sun yi dumu-dumu a ciki khalisatan yawmal qiyama Allah yace ku mu'mine zan kebance ku da wannan dadin ranar alqiyama Allah bai hana ba ka nemi naka bai hana ba ka yi amfani da damar ka bai hana ba shine ma'anan wala tansa nasibaka min ad-dunya karka manta da rabonka kasanka da walwalarka da Allah ya halatta maka anan rayuwar duniya Allah yake laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا Allah ya ce laisa يحب المحسنين الله يتي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الله akan waɗanda suka yi imani suke aikin kwarai Allah ce ba laifi ba su da laifi fi ma tsa'imu cikin duk abin da suka ci ko suka sha Allah ce ba laifi laisa alallazi na amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu Allah ya ce babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suna ayyukan ƙwarai kan abin da suka ci ko suka sha Allah ya ce ba su yi laifi ba idza mattaqu Allah ta amma in sun tsare tsoron Allah wa amanu sun tsare imani wa amilu salihati sun tsare aikin kwarai Allah ce duk abin da suka ci ko suka sha ba laifi kenan kaga idan ba a tsare tsoron Allah da imani da ayyukan alkhairi ba akwai rigima akwai akwai duk imomin nan da ka gani duk imomin nan da ka gani hatta ruwa da mutum ya sha annabi ya ce mai sanyi Allah zai tambaye shi ranar alkiyama shine ma'anan sun mala tus'alunna yawma idin anin na'im annabi yace farkon ni'ima da Allah ya ma mutum abu na farko da in an tsaye da mutum abun hisabi Allah zai tambaye shi shine ruwa da ya sha mai daɗi to kaga in za a tambayi ruwa malam bello ai za a tambayi AC duk AC da kake shakar ka dauka akwai AC banza wallahi da amma tambaya akai in za a tambayi ruwa ka san ai za a tambayi kaji da kaci hadisi ne ingantacce thumma la na yau mai anin na'im za a tambaye ku dukkan ni'imomin da Allah ya muku duk dama da Allah ya ma bawa duk dama da Allah ya bawa bawa a rayuwa za a tsayi da shi a kan ni'imar Allah ya ce mishi na maka ni'ima kaza me kai da ni'imar sai kai bayani wani ni'imar da ita yake amfani wajen saba ma Allah wani da ni'imar yake amfani wajen saba ma Allah to Allah zai tambaye shi akan wannan ni'imar kasan da in an tambayi mutum ruwan sha mai sanyi da ya sha ai an wuce kuma maganan kaji da lemu da sauran kayan jin daɗin rayuwa za a tambaya za a tambaya lokacin da ka ɗaga glasses din motan ka kana tafiya a cikin AC ka san wannan AC abin tambaya ne karka yadda kana tafiya a ce lokacin sallah yayi ka ka tsaya ka tsaya sallah idan masallaci ne a bakin hanya a wani ƙauye ƙauyen ma wata ilba ka taba zuwa ba so bayan ka yi sallan sai ka ga ɗan wani asusu na fi sabilillahi watakila suna so su gyara fankan masallacin ne in kana da naira hamsin ko ɗari ko ɗari biyar ka saka watakila ɗari biyar ɗin ba za ku sake haɗuwa da ita ba sai ranar alkiyama eh, za a tambaya Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati juna fi ma imu, idza mattaqu wa amanu wa amilu salihati sun mattaƙau wa amanu sannan suka tsare takawa suka tsare imani sun mattaƙau wa hasanu suka tsare takawa tsoron Allah suka sake tsare imani Allah ce to waɗannan duk abinda suka ci suka sha babu laifi A kaga in ba a tsare tsoron Allah ba akwai matsala misalin abincin duniya da muke ci malam ya haya shine shi karancin Allah karancin Allah in zai maka alheri in zai maka falala duniya ta kasaye maka a cikinta domin shi Allah bai kyautan shekara goma ko ishirin duk daɗin da zai baka daɗin har abada ne to babu daɗin da ake jinsa kuma a duniya har abada shi yasa ka lura in dai a duniya ne duk daɗin da ya baka da ka samu wannan daɗin ya ba mu har nema don abin bayi da kima Allah ya wuce ma kyautan da zaka mora shekara ɗari karamcinsa ta wuce wannan duk abin da zai baka zai baka ne ka more shi har abada shi yasa ya tanadar da aljanna wa bayin Allah amma in dai a duniya ne duk abin da ya baka kaji wai abun na daɗi ne to da ka samu mai zagin sama ya bashi wannan abu saboda ya nuna maka abin baki ke da shi ba to misalin waɗannan ababa da Allah ya halarta mana a rayuwar duniya kamar wani abu ne kamar yadda muka ambata wadda za ka yi amfani da shi don ka samu ƙarfin gwiwa wajen sauƙe wannan wajibi na kaɗaita shi da bauta to idan ka mutu kuma sai ka je ka karbi sakamako duk abin da kake na addini a ranar alkiyama da ka karbi sakamakonsa to misalin shine man sagir kamar mutum ne ya je ya bude gona sai ya ɗebi laiburori su je za su yi noma a gonan ko da su yi girbi ko da su yi aiki idan an samu mai karamci ai za ka samu yakan yi kunu ko masa ya aika musu gona to wannan masan da aka kai gona ko kunu shine ladan masu aiki ba shi bane sai an tashi a aiki su karbi ladansu to duk abin da ga mutum ke jin daɗi da shi a rayuwar duniya in mumini ne yana amfani da shi ne don ya samu karfin gwiwan da zai yi aikin in ya gama rayuwar duniyan ya je karbi sakamakonsa amma ko a duniyan kuma wani ya kai ka gonansa ka je ka yi aiki ya ɗauki masa ko kunu ko biredi ya kai ma gona ka je ka cinye biredin ka shanye kunun ka ci duk abin da ya baka kuma baka yi aikin ba akwai rigima ko babu amma in ka yi aikin wannan kuma shine ladan aikinka to idan ka sha ruwa ka sha ruwa a duniya ka ƙi ka bi Allah ruwan sai ya dawo ma fitina in ka ci abinci kuma ka ƙi ka bi Allah abincin da ka cin sai ya dawo maka fitina to wannan ayan ba tana nufin kar mutum ya tashi ya nemi abinci bane ai ba zai yiwu addinin ma ya gudana in baka nemi abincin da zaka ci ba to Allah ya halatta mana waɗannan hanyoyi ne mu tashi shi yasa musulunci bayi da tsarin zaman banza kowa ya tashi nemi na kansa to amma abin da ake magana kar kuma neman wannan abun kuma ya sha gaban addini tun da kaga dama ai zaka nema ne malam abdullahi don ka ci ka sha ka samu karfin gwiwa ka bauta ma Allah to kuma yanzu sai ka mai da neman gaba da bautan Allah kaga ai kayi kwan gaba kwan baya tunda don ka karfafi kanka wajen bauta ma Allah kake nema ashe kenan kaga bautar Allah shine asali to yau kuma sai ka da neman abincin shine asali bautan Allah shine a baya kaga ai ka bata aiki abinda Allah bai so fifita duniya akan lahira bal tu'siruna al-hayata ad-dunya Allah ya ce bal tughfiruna al-hayata ad-dunya Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya wallahi Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya akan lahira wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce lahira kuma ita ce mafi alkhairi ita ce mafi tabbas Allah ya ce lahira ita ce tabbas duniya kai ma ka san ba tabbas ba ce. inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila Allah ya ce inna yi yuhibbunan ajila Allah ya ce kaga waɗannan kafirai Allah ya ce suna fifita rayuwar duniya wa ya zaru na wara ahun yawman sakila Allah ya ce amma sun yi watsi sun mance da wata ini mai nauyi a bayansu shine abin da zai biyo bayan mutuwa Allah ya ce sun manta da lafiya Allah ya ce damuwarsu rayuwar duniya shi yasa mun sha karantawa muna maimaitawa dukkan annabawan Allah ai ba wanda bai da sana'a kowa na da hanyar neman abinci amma saboda sun gabatar da addini akan sana'ar ko neman abincin sai ka ji in ma kana jin tarihin su kawai sai ka ji addini zalla kake ji ba wai ba su da sana'a bane ne wa ma arsalna qablaka min al mursalin يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Allah ce ba mu aiki wani daga cikin وندك سكين من ذنم كافين kai manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam illa innahum la ya'kuluna at'ama fa ce dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi ashe kenan kaga dukkan annabawan Allah da manzannin Allah suna da harkar neman abincinsu to amma shi neman abincin shi ne ke biyo bayan abin da Allah ya ɗora musu na kaɗaita shi da bauta yadda suka rungumi addini yadda suka tsaya akan addini in ana baka tarihin mutum ma ko tarihin wani annabi sai ka ɗauka tamkar bayi da sana'a to shi bai fifita sana'ar akan addini bane wannan yasa ka ji rayuwarsa addini ya fito ta kota ina ko sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار bayan Allah ya siffanta su da ambaton Allah da tsarkake Allah a masallatan Allah Allah ya ce rijalun waɗansu irin mazaje ne da suka tsaya akan wannan alkhairi sai kuma yace la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah saye da sayarwa bai taba ɗauki hankalin su daga addinin Allah ba la tulhihim tijaratun wala bai'un tijara saye da sayarwa fatauci Allah ya ce bai taba shagaltar da su daga ambaton Allah ba wai iqamis sala bai taba shagaltar da su daga tsayi da sallah ba kamar wani ne yace Allah to me yasa su suka zama haka yace ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar saboda suna tsoron haduwa da wani ini wadda idan duna da zukata sukan jujjuya a cikin wannan inin shine inin alkiyama Allah ce suna tsoron Allah waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda za ka samu sahabbai guda goma ka karanta tarihinsu sai ka ga wani ma kamar kai kana ganin bayi da sana'a to gashi Allah ya ce su ma suna tijara sayyidina Usman babban ɗan kasuwa ne amma in ana karanta mai tarihin sai ka ji addini zalla to ba wai ba sa neman kuɗi bane su ba su fifita neman kuɗin akan addininsu su bane yau ne za ka samu mutum duk karatun da za a yi na neman duniya ya je ya yi amma karatun addini ba shi da gwargwadon karatun ɗan firamare inda za a tatsi karatunsa na addini karatun bai kai karatun ɗan firamaren addini ba amma duk wani lungu da sako na duniya ya riga ya shiga ya fita wannan kuskure shi wancan hanyar da kake neman rayuwar duniya Allah ya halatta maka ne don ya taimake ka wajen tsida da addini idan ka ga yadda mutanen mu suke suna ma kansu rashin adalci suna ma kansu rashin adalci yau wannan alkur'anin ko na gidanku ne ko na gidanku ne alkur'anin nan a ce kur'anin gidanku ne ka shekara arba'in baka iya karanta alkur'ani ba baka kyautata ba balle maganar mahalicinka yau za ka samu mutum shekaransa arba'in shekararsa hamsin shekararsa sittin ba zai iya ɗaukan ƙur'ani ya karanta daidai ba kuma ubangijin da ya halicce shi idan 'ya'ya kake so 'ya'yan Allah ya kera su ya baka idan mahaifiyarka ce kake son mahaifiyarka Allah ya maka mahaifiyarka duk abin da kake so Allah yi wannan maganarsa ne kuma ya wajabtar da karatun alkur'ani da koyon karatun alkur'ani shine utul ma uhiya ilayka min alkitab Allah ya ce utulu ma uhiya ilayka min alkitabi kayi tilawar abinda muka maka wahayin sa na alqur'ani sai ce wa aqimis salata kuma ka tsaye da sallah da wannan malamai suka ce tilawar alqur'ani daban karanta alqur'ani a sallah daban don da Allah ya ce utulu ma uhiya ilayka min alkitabi kayi tilawar abinda muka maka wahayi na alqur'ani sai kuma yace wa aqimis salata ka tsaye da sallah ai a cikin sallan ma ana karanta alkur'ani inda na sallan ya wadatar Allah bai zai ce kuma kai tilawa ba to wani fa da shi da alkur'ani sai dai su hadu a sallah shi da alkur'ani sai dai a sallah amma ba shi da lokacin da zai dauki alkur'ani ya karanta wannan ganganci ne kai? wannan zaluntan kai ne ka duba duk alkur'ani in kai irin wannan abun sai ka ji Allah ya ce ka zalunci kanka kanka ka zalunta dukkan mun nan da ka gan mu ba wadda Allah ba zai tsaye da shi ranan alkiyama ya ce ya karanta mishi alkur'ani ba yukalu li sahibil qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya Allah zai ce karanta alkur'ani kayi tartilin sa ka karanta shi da kyau zamu baka matsayi a ƙarshen duk ayar da ka tsaya Allah zai ce ka karanta mishi qur'ani yaji in baka iya ba me da ka karanta mishi ya ma komata ta arziki a ce wannan maganansa ne littafinsa ne ya saukar da shi ne don kai da ni a ce baka iya ba amma duk jaridar duniya za ka iya ɗauka ka karanta ta ai ko ba komai akwai abin kunya ko ba komai akwai abin kunya a ce za ka iya ɗaga jarida ka karanta amma ba za ka iya karanta alkur'ani ba kuma dalilin da ya sa aka halicce ka don alkur'ani da sunna don ka kaɗaita Allah da bauta wannan kuskure ne ganganci ne kowa ya tashi zai nemi ilimin addini kowa ya tashi je nemi ilimin addini duk daren dadewa akwai ranar haduwa da Allah to abin inda matsalar take fifita rayuwar duniya akan lahira jama'a mun fahimta to da Allah yake wata battal ilaihi tabtila ka yanke kwata kwata ka koma zuwa ga Allah ba ana nufin ka yanke ka daina sana'a ko zuwa ofis ko ka daina karatunka ko kuma ka daina neman hanyar abincinka kawai ka zo ka riƙe ƙur'ani ka ta karatu babu sana'a a ba haka ake nufi ba ana nufin ka gabatar da komawa zuwa ga Allah akan kuma duk wani abu da za ka gabatar a rayuwar duniya Allah ya samu dace sai Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi shine ubangijin mahudar rana shine ubangijin mafadar rana Shi ne ubangijin gabar Shi ne ubangijin yamma la ilaha illa huwa ba wani abin bauta da gaskiya sai shi fattakisu wakila ka riki Allah a matsayin abin dogaro ya zama ne wakilinka Shi ne mai tsare ka Shi ne mai tsara maka al'amuranka Shi shine gatanka ne fattakisu wakila ka riki Allah ya zama gatan gatanka mun karanta ayoyi da yawa irin waɗannan da kuma abin da suke dauke da shi gashi nan a cikin alkur'ani gatan mutum Allah idan mutum ya maka addu'a ya ce Allah ya zama gatanka ya maka babban addu'a don ka samu gata in ka samu Allah ka samu komai in ka rasa Allah ka rasa komai kar wani abu ya yaudare ka a rayuwa abin ka Allah abin ka Allah wannan shine aqidar musulunci makomarka fatarka kwaɗayinka tsammaninka abin dogaranka, gatanka ya zama ubangijinka idan mutum ya kuskure idan mutum ya kuskure akan abin da ya shafi tauhidi kadai ta Allah da bauta juyar da dukkan nau'in bauta zuwa ga Allah zai samu mummunar matsala ran da zai haɗu da Allah bayi mutane akwai haƙƙi da Allah ya ba su kuma akwai dama a rayuwa da Allah ya ba su dukkan mu a tsakanin mu akwai haƙƙoƙi da Allah ya tsora tsakanin mu matanka suna da haƙƙi a kanka ƴaƴanka suna da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi akan matanka kuma kana da haƙƙi akan ƴaƴanka maƙwabtanka suna da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansu ƴan uwanka na jini suna da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kansu duka rayuwar da muke yi muna da haƙƙoƙi a mu da mu sannan kowa kuma akwai dama da Allah ya bashi wannan dama da Allah ya bamu ya bamu izini mu gudanar da mu'amalar mu da taimakekeniya a tsakaninmu akan damar mu aljanu su ma haka akwai iya damar da Allah ya basu mala'iku akwai iya damar da Allah ya basu annabawa da manzanni akwai iya damar da Allah ya basu amma duka ba wanda ya samu dama a cikin haƙƙin Allah shi yasa in ya zo magana akan haƙƙinsa sai ya ce min dunin lahi kawai kuma bayan Allah to in ya ce min dunin lahi nan kasan waɗansu sai su dinga fasara muku dodanni ko gumaka a'a min dunin lahi har mala'iku sun shiga min dunin lahi annaba duka ba wanda yake da hurumin Allah min dunin lahi duk wani abu da za a rike kuma bayan Allah kowane ne ko menene wannan abun ya shiga bautan wani Allah ko salihi ne ko gunki ne ko dodo ne ba wadda yake da hurumi na Allah subhanahu wa ta'ala babu wadda Allah ya bashi dama ta allantaka babu wadda Allah ya bashi dama na ya zama abin bauta babu shi Allah shi kadai ne abin bauta la ilaha illa huwa fattakisu wakila ka riki Allah ya zama shine gatanka shine abin dogaranka idan ka rasa wannan matsalar ka je kasar kafa da waɗansu ababen bauta koma bayan Allah kar ka yadda a ce maka wai rike wani abu koma bayan Allah za ka yi shirka ne in ka rike dodo ko in ka rike gunki kowa ka rike in dai ba Allah bane ka yi bautan gunki ka yi bautan abin da ba zai amfani ka ba duniya da lafiya idan salihin bawa ne ko annabi ne ko manzo ne ka rike zai barranta daga abin da ka jingina mishi mun karanta yadda Allah zai tsaye da annabi Isa alaihi salatu wasalam ya barranta da waɗanda suka rike shi da shi da mamansa ababen bauta biyu koma bayan Allah mun karanta mala'iku Allah zai tambaye su a antum azalaltum ibadi haula ku ne kuka batar mun da bayina su subhanaka anta waliyuna mu Allah ai kai ne ai gatan mu Balkanu ya abu dunar jin aljanu suka bautawa jama'a muna ta maimaita wannan in mutum ya samu matsala ya je ya rike wani abu koma bayan Allah wallahi ya halaka ya tabi in mutum ya rike wani abu koma bayan Allah ya halaka ya tabi akwai abin da ake nema a wajen mutum akwai abin da zaka nema a gun annabinka ko manzonka shine muka karanta a ƙarshen suratul jin illa balagan min Allah wa risalati mutum yakan je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bani da abinci a taimake ni annabi ya dauka ya bashi ya dauki awaki da tumaki da raƙuma ya bashi saboda suna karkashin abun da Allah ya bashi dama a kai amma ba za ka tambaye shi abin hakkin haƙƙin Allah bane don bai da shi bai da shi kuma ba zai baka ba tunda ba huruminsa bane mutakaitu mutakaitu mutakaitu da yawanmu da yawan mutanenmu da yawan mutanenmu neman abin duniya ya sarkafar da su da rike waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin mataimakansu masu kawo musu ɗauki ko gudumawa wa'insu akan bukatunsu na rayuwar duniya duk inda kaga boka duk inda kaga wani boka ko irin waɗannan harkoki na tsafe-tsafe sun wuce iyaka ne in kaga boka ana cewa zai je ma mutane aiki malam bokan ya wuce iyaka ne abinda yake cewa zai yin ba huruminsa ba ne ba ma hurumin mala'iku ba ne ba ma hurumin mala'iku ba ne daga lokacin da ka sarkafa da shi ka rasa imani ka rasa imani daga ran da ka sarkafa da shi ka rasa imani in ka rasa imani kuma ka rasa komai in ka rasa imani ka rasa komai yau yadda 'yan siyasar mu suka sarkafi irin waɗannan bokayen kai ka menene mai da su samu a duniyar nan wannan da malaminsa wannan da malaminsa a je a yi tsafe-tsafe a je a yi bunne-bunne a je a yi ta waɗansu abubuwa za ka ɓata kwanciyan kabarinka a kan kujerar da har ka sauka ba da a bar maka ihu ba a kan kujerar da harka ka sauka ba da a bar maka ihu ba wani sanadiyar kujeran sanadiyar bakin jininsa kenan a rayuwa sanadiyar lalacewar al'amuransa kenan a rayuwa shi yasa idan aka zo maganan tauhidi girmama Allah ta Allah da bauta ba ma Allah hakokinsa sai ka ji ana shigo da annabi Ibrahim babban limami ne a harkar tauhidi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan annabi Ibrahim shugaba ne shi kadai gayya ne shi kadai al'umma ne qanitan lillahi mai tsananin dogewa akan da'a ma Allah hanifan wanda ya karkata zuwa ga tauhidi ya bauɗe mu shirka walam yakun minal mushrikin Allah ta bai zama daga cikin masu shirka shi annabi Ibrahim kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam jiya yadda yake keɓanta a kogon hira haka annabi ibrahim ya taso ya taso a duniyar bautan gumaka duk inda ya juya bautan gunki wancan gidan da gunkinsu wancan anguwan da gunkinsu wancan garin da gunkinsu annabi ibrahim sai ya zama yana tunani game da waɗannan duk abin da ya ɗaga ya ba shi matsayi na abin bauta idan ya sa abin a cikin ma'aunin sai ya ga abin bai kamata a ce ya cancanta a bauta mishi ba Allah ce walaƙad a ta yana ibrahim da min qablu Allah ya ce walaƙad a ta yana ibrahim da min hakika mun ba mu annabi ibrahim shiriyarsa tun tuntuni wa kunna bihi alimin Allah ce saboda muna da cikakken ilimi game da annabi Ibrahim shi tun kan a bashi annabta tun kan a bashi manzanci tun kan ya zama manzo fir annabi Ibrahim ya yarda da bautan wani Allah idan ya zo ya kalli gunki ya ga abin da ake ma gunki ya ga ababen da ake nema a wajen gunki sai ya kalli kansa sai ya ga to yaya za a yi wannan a ce shi ne ke gudanar da rayuwata annabi ibrahim ya kama wannan idan ya kama wannan a matsayin abin bauta in ya auna sai ya ga wannan bai dace a bauta mishi ba sai ya saki sai ya kamo wannan in ya rike wannan shi ma ya auna shi sai ya ga bai dace a bauta mishi ba shi ma sai ya saki shi ina jin suratul an'am ne قال هذا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال الذي لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا مشركون إني وزنت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله يتي فلما جن عليه الليل لوكتين ددري يرفي النبي إبراهيم رأى كوكبا سيجا ولي توراه بحسك أسما قال هذا ربي سيتي وانا شيني أبنجي جينا falamma afala lokacin da gari ya waye annabi ibrahim ya daga kai sai bai ga tauraro ba kala sai yace la uhibbul afilin bani so bazan rike duk abin da yake gushewa ba duk abin da za a wayi gari wata rana bayi nan ba abin dogaro bane ba abin dogaro bane duk abin da za a rike wata rana za a wayi gari bayi nan ba abin dogaro bane domin duk ran da bayi nan ai baka da gata shi sa Allah ya ce wata tawakkal alal al-hayy alladhi la yamut tawakkal alal al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغر غرايين nan da baya mutuwa shine Allah to abin dogaro kenan tun da shi baya mutuwa kana raye "gatan ka ne in ka mutu ma "gatan ka ne tun da shi baya mutuwa sai ya ce la'uhibbul afilin ba ni son abin da zai zam yana daga cikin masu gushewa in za a wayi gari bayi nan annabi ibrahim ya ce to duk ran da bayi nan zan shiga matsala falamma mara ba bazigan da dare ya yi sai ya sake ganin wata kololo ga ta nan a sama kala sai ya ce haza rabbi to wannan shine ubangiji na a lokacin fa ba wahayi amma da yake hankalin lafiyayye ne yakan auna falamma ra alkamara bazigan lokacin da ya ga rana wata ta fito a sama ƙwalolo ƙala hazarar bi sai ce to wannan watan shine ubangiji na falamma afala da gari ya waye ya ɗaga kai sai bai ga wata ba kala sai yace la illam yahdini rabbi yace ni fa ubangiji na wanda ya kera ni ya halicce ni wanda yake gudanar da rayuwa na in fa bai shiryar da ni na gane shi na bauta mishi ba la akunanna min alqawmi zalim zan zan daga cikin batattu kaga ai bai yadda wata abin bauta bace to wannan duk wannan tawakkalin duk wannan tawakkalin arma wani yakan dauka ya bawa mai gidansa na siyasa kasan akwai da yake ce mai gidansa na siyasa lailatul qadari kariya ne lailatul qadari lailatul qadari fa kasafin Allah ne akwai wani wadda yake kasafi irin na lailatul qadari shi ma mai gidan kan yana bukatar kasafi a daren lailatul qadari wuce gona da iri ne falamma ra'a shamsa bazigatan lokacin da ya ga rana ta fito kololo da rana yayi kala sai yace haza rabbi wannan shine ubangiji na haza akbar wannan shine mafi girma ya fi tauraro girma ya fi wata girma to yanzu kan na sami abin bauta falamma afalat da dare yayi ya nemi wata shi ma ya rasa kala ya kaunu sai ce ya ku mutane na inni ummin masu tushrikun duk abin da kuke bauta wa shirka ma Allah ne na barranta da shi inni wajjahatu wajhiya lillazi khalaqa samawati wal ardi na fiskantar da fiskata na rike wanda yayi sama da kasa ko ma waye sama da kasa yake ni na rike shi lillazi fatara samawati wal ard na juyar da fiskata na sallama ma wadda ya kagi halittar samai da kasai wa ma ana min al mushrikin ba zan mai tarayya ba ya rike gaskiya ko bai rike ba ya rike to duk waɗannan ababa da ake ambato suna da kaza suna da kaza suna da kaza ka je ka sa su a cikin ma'auni ka auna ba su dace ba wata ran annabi ibrahim din ya taba samun babansa da mutanensa dottawa an dan haɗu haka ya zo ya same su ya ce musu ina da tambaya kasan akwai tambayar da za ka yi kai kanka don ka ƙari wadda za ka tambayar da ilimi akwai tambayar da za a amsa nan kuma don a ƙari wadda ba shi ya yi tambayar ba Zama mun fahimta daga cikin magabatanmu ina jin ko alimamu imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a da shi da wani abokinsa sunansa ya kwanta mini suna tafiya sai suka ga wani dottijo na alwala amma bai iya alwalan ba da suka wuce suka ce bai kamata mu bar dottijon nan ba ya kamata mu gyara mishi to amma ta yaya za mu gyara mishi matsalar shine tun kan a haife mu yana alwala duk lokacin da zaka ma mutum wa'azi ka dinga kawo wa'annan implications din kar ka dauka ba komai bane shi yasa ɗaya daga cikin illar da malami zai yi shi ne ya ga ba daidai ba cikin waɗanda suke tare da shi bai gyara ba don gobe ko jibi shi wannan zai ga ai wannan abun yana yi tun lokacin malam ne, me yasa bai gyara mishi ba to ka haɗa shi da fitina in da a kira sallah hannu ake sawa a kunne a toshe a kira sallah haka iyayenmu suka yi muladin sai ya zo ya dafa jikin masallaci ya kira sallah shi malamin da shine liman din har ya mutu ba zai nuna mishi ba haka ake yi ba ba dafa masallaci ake a kira sallah kuskure ne in an ga gyara a gyara domin ba in an mai gyaran zai ce ai muna tare da malam lokaci ka zabe gyara mini ba to sai suka dawo sai suka same shi suka ce mishi barka da warhaka suka gaisa bayan sun mai sallama suka ce baba wannan abokina ne mun yi saɓani ne da shi akan alwala na yi alwala ta ya ce ba daidai ba ne shi ya yi alwala ni na ce ba daidai ba ne tun da mun san a wannan harkar alwalan ka girme mu ka sha gaban mu, bari mu yi alwalan nan ka yi mana hukunci sai ce ku yi to al'imamu ahmad kuma <laughs> <laughs> eh al'imamu ahmad ya felle alwala ta sunna bai na kiri ɗaya abokinsa ne sunansa ibanta shi ma ya felle alwala tsab sai ce musu ku tashi ku tafi kun koya mun alwala <laughs> eh to sai zai samu babansa da dattawa ana zaune da alaihim na ba a ibrahim Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karanta ma al'umman ka labarin annabi Ibrahim lokacin da ya zo ya samu babansa da mutanensa sai ya ce baba na zo in yi tambaya a taimaka mini da amsa iz qala li abihi lokacin da yace babansa wa qaumihi da mutanansa mata abudun baba ni ne kuke bautawa ne qalu qalu na'budu asnaman suka ce muna bautawa gumaka ne sharba kuma sai suka ce fa nazallu laha akifin kuma ba daga kafa ba da mu kwali ba ba dukin <laughs> su ya ba su ko fa nazallu laha akifin za mu lazimce su muna masu bautansu, su sai ce musu kala sai ce musu hal yasma'unakum istad'un babu ni in kun kira su kun roƙe su wata bukata kuna ganin biyan bukata fa'una kun aw yadurrun shin suna amfanar da ku wani abu ko kuma suna cutar da ku wanda ƙi bautan akwai wani ukuba da suke mishi kalu suka ce bal ba ko ɗaya ba ma ganin wani amfani <laughs> ba ma ganin wani cutuwa idan ba mu bauta musu ba ba wata matsala wajen na'a ba a naka zalika ya fa'alun kawai dai mun samu iyayenmu ne mu ma na gargajiya kenan <laughs> amsan da suka bari kenan amma dai sun ce ba su bari ba kalu bal a ba ana zalika yaf'alun suka ce haka muka samu iyayen mu suna yi sai yace musu Kala a fara'aitun ma kuntum ta abudun yace ku bar labari kun ga waɗannan ababa da kuka kasance kuna bauta musu da ku da iyayenku da kakanninku na tuntuntuni fa'innahum aduwulli ni duka waɗannan gumaka makiyana ne illa rabbal alamin wadda na rike Allah ubangijin talibai shi kadai ne fa duk wani abu ba shi ba wallahi dodori do ne duk wani abu wallahi ba shi ba dodori do ne inda musulmai sun rike wannan aqida da sun sha kwana da sun shakwar yau ne za a ce maka aiwa ne yana ba da maganin farin jini a lokacin fa da yake ba da maganin farin jinin kuma yana da yarsa shi ma ba zawara a gida <laughs> Gizo da koki ke nan <laughs> haba ala gafata mala idan kana ba da maganin farin jini bai kamata a sako yarka ba bai kamata yarka ta yi zawarci ba kuma bai kamata kana ba da maganin farin jini yarka ta auri wannan mijin ba ai da sai a duba wani orijina wanki hannu taba kawai sai ya zo ya aure ta <laughs> kuma kai yana da maganin farin jini ya aure wannan matar duk irin waɗannan abubuwa ne kawai lissafi ne da ba amsa lissafi ne da babu amsa a cikinsa fa li illa adamin Ya ce Allah ubangijin talikai shi ne rike shi kuma Allah ba abin da bayi da shi duk abin da ke ƙasa da sama yana hannun Allah ne idan Allah na son ka annabi ya ce sai ya ce wa mala'ika jibril ina son wani kai ma ka so shi idan mala'ika jibril ya fara son ka sai ya ce ka sanar ma mala'iku duka su so shi duka mala'iku sai su fara son ka sai a saukar maka da soyayyan a bayan kasa ai farin jini ya kai illa rabbal alamin sai sai musu allazi khalaqani fa huwa yahdin shi ya halitte ni shi zai shirya da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in bani da lafiya shi zai warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyini shi zai kashe ni shi zai rayar da ni wallabi aqmau an yaghfira li khati'ati yawm kuma shi nake kwaɗayi ya gafarta mun laifuffuka na a ranar sakamako ranar alkiyama kaga annabi ibrahim ya jero duk waɗannan abubuwan hurumin Allah ne ba ni hannu akai to in waɗannan ababa duka a hannun Allah suke shine mai shiryarwa shine mai nuna maka abin da yake daidai da abin da ba daidai ba a duniya da lafiya shi ne mai ciyarwa shi ne mai shayarwa in ba lafiya shi ke ba da lafiya in an yi laifi shi ke ba shi gafara to me saura a hannun wani babu shi yasa wannan tsari na annabi ibrahim har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ce mishi summa auhayna ilayka anittabi millata ibrahim hanifa ثم أوهينا إليك الله يتسي مك يوحي يزوى غريكا كي منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبي ملة إبراهيم حنيفا كبهنير النبي إبراهيم ما يكركتا زوى توحيدي كما يكي بري شركا وما, وما هو من wa ma kana min al-mushrikin baya daga cikin masu shirka mu ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce kul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifa to duk lokacin da kaje wai wani kun yi sabani sai ce daga yau ba ruwa na da kai to sai ne to sai ne shi Allah ne ayi zumunci ayi zumunci a yi mutunci a yi mutunci yan uwantaka na addini a yi amma don ya ce ba ruwansa da kai kuma sai me ya faru ba abin da zai faru wannan lafiya ba ta hannunsa ranka ba ya hannunsa arzikinka ba ya hannunsa gudanar da rayuwanka da tsara rayuwanka ba ya hannunsa jama'a mun fahimta to idan in karki Allah haka kari bata kuma kara bauta lokacin da ka juyar da wannan zuwa ga wani Allah to ka taɓi ka yi asara Allah ya ce rabbul mashiriki wal makaribi Allah shi ne ubangijin makudar rana Allah shi ne ubangijin mafaɗar rana da abin da ke tsakaninsu baki daya duk lokacin da ka ji an ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke kasai ga Allah abin da ke samai na ga Allah yana isar maka da sako ne duk abin da ka gani a bayan ƙasa Allah ya ce nawa ne duk abin da ka ji labarinsa a sammai Allah ya ce nawa ne ma'ana in za ka nema ka nemi abun a wajen Allah banda Allah ba mai bada wannan ba mai iya wannan falalan in ba Allah ba mana gila ka kalli yadda ubangiji ya tsara abubuwa da yadda abubuwan suke gudana kai in ka ga yadda rayuwa take gudana wallahi ka san ba a hannun wani take ba a hannun Allah take Allah ya fatta ke wakila to Allah ya samu dace sai mu kwana nan sai kuma gobe in Allah kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk